to har yanzu dai nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda sumayya abdulkadir ta wallafa kuma idan masu haro za su tuna ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji cewa a matukar mamakanci, umma ta daga ido ta dubiya ya fa'iz hankalin shi baya kanta yana ta shirya kaya haikan muka ji sai ta zari hoton fa'iza mai rungume da tedi ta ce hoton nan ya yi kyau ya yi fa'iz in ɗauka fa'iza ba ta san da shi ba ma sam don allah ina ka same shi muka ji a lokacin da ya ɗago ya dube ta sai zaro ido ya ce ke wa ya ce ki taɓa min album eh ina ruwanki da kaya na ya fauci album ɗin ya danna a jaka ya ja zip ya shiga zuba mata bala'i ta inda yake shiga ba ta nan yake fita ba muka ji ummi dariya kamar ta kashe ta ta san borin kunya ne yake nannaɗe shi da hauka ta ce ka yi haƙuri ya ya fa'iz ban san ba kasuwa taɓa ba sai ta ɗauki wasu daga cikin hotunansa ta ce in ɗauki waɗannan ya ya fa'iz ya dube su ɗaya bayan ɗaya ya ce me kika ce sai ta miƙe da hotuna a hannunta za ta fita har ta kai bakin ƙofa ya ce tsohuwa a kufule ta jiyo don ya kira ta da sunan da ta tsana a rayuwarta amma ga mamakin ummi sai ta ga yayin murmushi ya ce don me kike son hotona bayan duk kun tsane ne don kawai ina gaya muku gaskiya tauna ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba ummi ta girgiza kai tana dariya ta ce allah ya haifa is ba mu tsane ka ba dama can kai ne ka tsane mu kuma mu har mun manta ma wallahi mun san kuruciya ce gashi tun da ka shiga polytechnic ai baka cika shiga lamarin mu ba balle ka takura mana wani abun ma in aka ce ka yi ai ba za ka yi ba ya ce ko in ku kun manta ai husainat taku ba za ta taɓa mantawa ba domin na zalunce ta na wulakanta ta na ci mata mutunci da yawa wanda ni ma wallahi ban san dalili ba yanzu har nauyin ta nake ji saboda halin rai da muhimmancin zumunci kunyata nake ji wallahi wallahi ummi ummi ta yi shiru tana dubansa cike da shakkar ba da fa'izu abubakar take magana ba wani ne mai matukar kama da shi ko kuma mafarki take yi ta ce ya fa'iz wai kana nufin fa'iza sai girgiza kai ya ce itan sai kuma ta yiwu ba itan ban gane ba kuma ta tambaya wannan karan muryarta tana rawa ya ce ba za ki gane ba ummi kowa ma ba zai taɓa ganewar ba amma allah ya ga zuciyata na yi dama da da na sanin abin da na yi wa fa'iza kuma ta ɗan yi zuru tana dubansa ta ce na tabbata na kuma haƙaƙe cewa fa'iza ba ta riƙe ka ba sam a zuciya ya fa'iz kullum addu'a ta allah shirya ya fa'iz ya ganar da shi illar ƙarya mugunta zalunci cin mutuncin ɗan uwa da muhimmancin zumunci fa'iz ya dafi kai ya dubi ummi duk idanuwansu sun sauya launi ya ce yanzu ummi duk da waɗannan sunayen fa'iza ke kallo na sautin murya shi wannan karan a kare ita ma ummin sai ta kare a wannan gabar banda girgiza kai alamar a'a ba abin da ta ce yi mata alama ta tafi kawai ta kyale shi to washe gari kowa ya shirya za a tafi rakiyar ya fa'iz sai ni fa'iza nazarin mayafi na yiwup na shige gidan baba barau na buya a kicin neman duniya umma ta yi ba bata ganni ba dole suka haƙura suka shiga mota daga tagar kicin ɗin ina hango shigar yaya fa'iz mota yana ɗan waiwaye kowace kusurwa ta estate ɗin kamar mai neman wani abu daga bisani ya shiga motar yaya aliyu ya ja suka fita a gate ɗin na yi wata irin doguwar ajiyar zuciya kamar an zare min kaya a kafa kamar kuma an sauke min dutsen dala da gauran dutse daga kaina na yi wata irin kakkarfar ajiyar zuciya wani abu da ya tsaya min a makogwaro ya fada zurf cikin cikina to bayan shekara ɗaya shekara ta zo ne da tarin sauyuka masu yawa cikin danginmu tafiyar fai da tafiyar yaya aliyu ba da jimawa ba jami'ar lagos yin digiri na biyu don haka a hutu na gaba da muka zo mun yi kewar yaya aliyu ba kaɗan ba na yi ƙiba na yi ɓulɓul na ɗan ɗanyi haske daidai misali sai sheƙi da ƙyalli nake yi ke kuwa babu fargabar fa'iz ko kaɗan wanda shine kaɗai matsala ta a rayuwa a wannan hutun da muka zo ranar wata asabar ina ɗakin hajiya ina sallah na jiwo sassanyen murya yaya aliyu a tsakar gida yana gayar da hajiya bai tambayi kowa ba bai tambayi komai ba daga gaisuwa sai hajiya ina fa'iza ne ban ji motsinta cikin gidan nan ba hajiya ta ce tana ciki nake jin sallah take kasan in aka soma doka na filfilin nan sai allah ai ma hushi take da kai tun da ka tafi Legas ba sako ba aike balle waya sai ya kama kai abin ban dariya ya ce oh ni aliyu na shiga uku yayo cikin ɗakin da gudugudunsa hajiya ta yi dariya ta ci gaba da abin take yi zanira ta yada tawo ɗin da take tsana jikakken gashin kanta sai ta zaro ido ta buɗe hannuwa tare da daka tsalle ta dire gabana ta ce yaya aliyu muryar shi a tsakar gida fa'iza ta yi wuf ta yi bakin kofa za ta fita na cike zanira baki da hankali ne haka zaki fita ɗaure da tawo zanira ta dubi kanta ta ce o oh, na gode fa'iza kin san allah dun na ruɗe saboda munna na bi ta da kallo a lokacin take zurma doguwar riga a jikinta jikinta har wa yake yi ni yadda take rawar jiki akan yaya aliyu da al'amarinsa ko ni da ya fi nuna kulawarsa a kaina ba na yin hakan balle irin wannan zumuɗin ni haushinsa ma nake ji wallahi tun da ya tafi fa bai nemi mu ba ba waya ba saƙo tana ƙoƙarin fita yana ƙoƙarin shigowa sai suka yi karo garam yi hanzarin ja da baya tare da buɗe ido zanira kin makance ne da gudu ta nufe shi sai ya hanzirin kaucewa a hankali ya ce zanira kin girma shekaru goma sha biyar a kada ki sake ki kare min irin wannan oyoyon kin ji ko ko ni kaina ba don na natsu ba da ba zan ji shi ba domin cikin kwantaccen sauti ya faɗa ya ce wannan ai sai su hanifa su ne yara yana nufin ɗiyar baba sadi a na ce ai ko hanifan ba za ta yi haka ba ita ma zanirar ban san yau ina ta samu wannan bakuwar al'ada ba wadda san ba mu tashi da ita ba amma da na yi la'akari da daɗewar da muka yi ba mu gaya ya aliyu ba sai ban ga laifinta ba a lokaci ɗaya na yi mata uzuri da ajizanci wanda ɗan adam ba ya rabo da shi zanira na dariya ta ce yaya aliyu ka rage mun fa watanni biyar cir ya ce yar gari ashe kina sane bai koma ta kanta ba ya shigo ya rusana har inda nake kamshin daddaɗan turaren shi ki hanci na a roƙa da mu allah sabbi naki na zumbura baki na gyara zaman cazbina cikin hannuna na kau da kai cikin dariya ya sassauta murya ya ce na yi laifi ne gimbiya wallahi ban yi da niyya ba to na ƙara tura baki na kau da kai ya aliyu ya dariya ya sa hannu cikin bakan leda ya buɗe ƙamshin wani irin lafiyayyen balangu ya doki hanci na na haɗe wani tsinkakken miyau jikake mukut dariya ta kashe yaya aliyu ya sa hannu ya zara casbin ya tura min kunshin balangon gabana ai ban bata lokaci ba tunin na ja kunshin leda cinya ta na juya mai baya na manta da fushin na so ɗauka ina dannawa wani na bin wani zanira ta zo ta zauna za ta ci na doke hannunta ta ce ya aliyu fa'iza kaɗai ka sayowa maryata abin tausayi ya ce eh domin shine ta fi so kowa ma na so mai abin da ya fi so a rayuwar shi sai sa hannu aljihu ya fido alawar chocolate mai kwakwa wato bounty ya mika mata zanira ta yi tsalle ta cafke ta yi waje na tattara ledan nama na na miƙe zan bi ta amma yi aliyu ya rike gefen hijabi na gaba ɗaya na juyo wai menene don allah fa'iza na taho gari ya gari tun daga lagos domin ki amma kike zumbura min baki sai na buɗe baki cikin mamaki na ce domin ni yi saurin girgiza ka ya ce a'a domin ku na ce to sakar min hijabin na gaya maka kada hajiya ta shigo yi saurin saki na koma na zauna na ce to don me tun da ka tafi makaranta ba sako ba waya yaya aliyu kuma don me za ka koma makaranta yi murmushi ya ce fa'iza ke yanzu ba makaranta kike ba na ce to in an yi digiri ba shi kenan karatun ya kare ba da daɗewa na taɓa jin an ce ka yi digiri ya girgiza kai ai digiri na farko shine tushen duk wani ilimi fa'iza ilimi ba shi da iyaka ba shi da ƙarshe sai dai ka yi iya wanda za ka iya ka bari ina so na yi ilimi mai yawa ba digiri kaɗai ba ko ba ki son wata rana in zamo professor kamar baban abu in yi gida na wani kaina a duk inda nake so a waje ba cikin estate ba in yi iyali mai tsari irin na baban abu in yi rayuwa mai tsari irin ta baban abu ba irin ta su babu baro ba fa'iza ban san san da na tun tsere da dariya ba na ce ani na yi zaton don kagaji da kai mu makaranta da ɗauko mu ne da zuwan mana ziyara shi yasa ka koma karatun don ka gaji da saya min nama zanira bounty ummi kit kat ka gaji da kai mu shopping da koya mana karatu shine ka tafi dariya mai suna dariya kan yaya aliyu ya yi ta har ya gaji ya ce fa'iza yaushe za ki daina wauta ne don allah shi in tambaye ki da can waye ya sa ni muku hidimar makaranta waye ya sa ni sai muku balangon da alawa waye yake sa ni in kula da ku in ba don ina son ku ba to na rantse da sarkin sarakuna ba zan taɓa gajiyawa da hidimta miki ba muddin rayuwata ko da ba ni da shi zan yi aikin ƙarfi da lafiyata in nemo in yi miki in har za farin ciki bale kuma alhamdulillahi Allah ya hore mana arziki na duniya daidai gwargwado ta yadda har nake rena yar hidimar da nake muku wanda har ke kike kallonta kike kiranta hidima ke ko da duk abin da na mallaka zai kare wurin sai miki nama ba zan damu ba saboda dalilin da har yanzu kika kasa ganewa kada ki ƙara saka wannan a ranki wai ina yi muku hidima kada ki ƙara tunanin hakan sa a ranki wannan aikin aliyu ne ina wani irin murmushi mai fitowa tun daga ƙarƙashin zuciyar ɗan adam na ce ba zan ƙara ba yaya aliyu to washe gari muna gidan baba na ebi wato gidan su yaya aliyu muna kallon wani wasan kwaikwayo sai ga yaya aliyu ya shigo ya samu gefen mahaifiyar shi ya zauna ta ce da yayansu na ganka wani iri in ce ko ka ɗauki abincinka ka ci ya ɗan yi tsaki ya ce mama na sha kunan alkama fa a wurin hajiya yanzu nan ta dube shi tsaf cikin babban murya ta ce aliyu da hanzar ya ɗago ya dube ta ta ce na gaji kullum magana ɗaya ta ci ta cinyewa yanzu kamar kai aliyu sai an rarrashe ka ka ci abinci za ka ci sai ka ce wani ƙaramin yaro da gangan kake wasa da lafiyarka to na daina sai dai ka kashe kanka kai kadai wallahi ka kwanta ciwo ko hanyar asibiti ba za ka ganni ba ko da yake ko ka kashe kanka ai kai ka jiyo wa ka wa asara sai na jiyo daga kallon talabijin na ce mama mu mana mu aka yi wa asara zanira mata ce tabbas mu ya wa asara yaya aliyu don allah daure ka dinga cin abinci in kan mutu mun shiga uku na ce mun shiga uku ko mun shiga tara kuma ta ce har mun lalace zanira ce ta miƙe ta yi kicin da zafin namanta ta sha filet da dankali soyayye da murtukeken kwai ta zo ta zauna tsakanin mama da yaya aliyu kasancewar suna zaune kujera ɗaya ne mai cin mutum uku cike da kulawa ta miƙa mishi cikin muryar lallashi da kulawa ga ƙaramin yaro in yake cin abinci ta ce ya aliyu don allah ka ci gaba ɗaya aka kwashe da dariya har mama da ke faɗa babu shakka yadda muke kula da yaya aliyu da hidimarsa da yadda shi ma yake kula da mu da al'amuranmu yana yi mata daɗi don ko maryam da suke ciki ɗaya ba ta kulawa da al'amarinsa kamar yadda muke masa haka shi ma gashi tana masifar son yaya aliyu kamar ba dan fari ba ita cikakkiyar lauya ce mai zaman kanta san ba ta irin kawaicin momina, na mu'amalarta da yaya aliyu kamar ta yaya da kaninta mai binta da suka fito ciki daya hakan ba ƙaramin ba ni sha'awa yake ba in yi ta dakacin ina ma a ce ni ce na taso tsam daga inda nake zaune zuwa gare su na ce mama tashi ki ba mu fili in bai ci ba dura za mu yi masa ita da aliyu suka sa dariya ta ce lalle kan 'yan matan hajiya kaɗan daga aikinku kuma aikinku yana kyau Allah ka bani tsawon ran da zan ga da wacce za a yi tsakaninki ki ummi da zanira hargitse yaya aliyu ya yi mama gyaran murya ga alama bai ji daɗin abin da ta faɗa a gabanmu ba mazaro assalamu